DW dandalin matasa. To jama'a masu mu barkamu da kasancewa cikin wannan shiri na dandalin matasa na wannan makon. Shirin da neman ta hiwa na shirya zan kuma gabatar tare da fatan za a kasance da mu. madalla a najeriya yayin da ake iya cewa an kammala manyan zaɓukan ƙasar wani abin da ke ɗaukar hankalin wasu a yanzu shine yadda za ta kasance wa matasan da suka yi ta amfani da kafafen sada zumunta wajen yada manufofin 'yan takarar da suke ra'ayi a lokacin yakin neman zaɓe matasan najeriya dai sun yi ƙaurin suna wajen amfani da waɗannan shafuka na zumunta. baya ma ga waɗanda ke shiga gidajen rediyo a matsayin sojojin baka suna koɗa gwanayen nasu da wasu lokutan take kaiwa ga kaiwa juna hare-hare da ke iya zama kalamai zafafa da kuma kan haddasa afka juna a zahiri a wasu lokutan wannan shiri ya hira da wasu daga cikin irin waɗannan matasa da ke arewacin najeriya musamman ma waɗanda jarumansu a siyasar ba su kai labari ba a jihar Sokoto ga misali da ke da ɗaruruwan irin waɗannan matasa domin jin yadda za ta kasance musu bayan kammala waɗannan zaɓuka. Akan hakan ga abin da Muhammad Sokoce ya shaidawa wakilinmu ma'awiya Abubakar Sadiq. A gaskiya mafi yawa kamar irin ta mu misali mu muna jam'iyya ta a pdp misali kamar jihar sokoto abin da an ka bayyana shine cewa pdp ta faɗi zaɓe hakika duk wani wanda kayan social media na cikin pdp ina jin nauyi sosai na shiga social media ya yi rubuce-rubuce saboda irin kala abubuwan da ka biyo a baya na mutane wanda suke irin jami'ar apc da su ringa gaya ganu ko su ga cewa kamar kila kai kai zaɓin da ba shi a zaɓin allah ba sakwata wuri ne da adda 'yan social media masu wato yawa kuma suna ta wallafe-wallafe kamar kila wannan ya kamar kai ka je wani rauni ga zuciyarka bayan bayyana sakamakon zaɓe. Ah, ai kasan mahi yawa duk da dai mu mutane muke mutane masu addini na cewa mun samu rayuwar mu cewa duk abin da ya zo daga wurin Allah ne amma ai duk wanda nemi abu ya rasa kasan dole ji haushi don saboda akwai wasu waɗanda ka dibin kila baka ra'ayin su ne saboda wata manufa wanda kai kila kasar ranka baka ran bane kila kana yi ne bisa ganin cewa kai da ka takara shi ta ce ya shugabanci jihar ku ka koyi wani darasi misali darasi guda shine cewa mutum ya san irin abin da yake rubutawa ka social media sannan ka sani cewa duk da kaka ganin kana cikin wata jam'iyya ka sani ko jam'iyya tana iya ci sannan kuma in ka raga ana iya raga in kuma ka ci mutunci abubuwan da su biyo baya ba su yin kyau daga cikin abokanin mu akwai wanda sun yi rubuce-rubuce na ci mutunci da tozarci ga wasu jam'iyyu akwai kuma cikin mu waɗanda sun tsaya sun zama professional sosai ba su yi rubuce-rubuce na tozarci ba wanda za ka ga mahi yawan su yanzu waɗanda sun kai tun ka diba sun ka raga za ga sun yi samun kwanci hankali yanzu sama social media saboda su kawai sun yi siyasar su ba tare da gaba ba in za ka yi adawa ka ka yi adawa mai ma'ana da muhimmanci sosai kada ka ci mutuncin kowa sannan kuma duk wanda a ka gani a matsayin irin wani ila shugaba ko da ba jimi ko guda ba ka dinga posting bisa mutunci da mutuntawa ba tare da cutar ko cutarwa ba To abin dai da galibi hankali ke raja'a a kansa shine buƙatar yi wa kai faɗa ba kuma ɗumama siyasar ba domin ganin an yi ta ba tare da gaba ba kamar yadda Muhammad Basakwace ya faɗi. A don haka ne matashinmu na gaba wato Hamidu almustafa Umar mai lakabin Aluta Malam yake cewa ya dai kamata a ce siyasar ta kasance ta ana taunawa ne ana kuma busawa. ya kamata duk abin da mutum zai yi shahara dibin wani ne shi tukunna a matsayinka na matashi wanda za ka tallar wani dan takara da kake da tabbacin cewa ka yadda da nagarci ne ka yadda da akidu ne policy da duk abin da ya shahe shi matsayin dan takara to kai ya kamata ka fara dibin mutuncin ka tukunna ku fara dibin gobinka, da kuma tarenka da waɗanda kuke adawa da su na wancan bangaren kuma taron kara da ake da su yanzu wanga ɗin shi zai baka damar sanin wace irin tallace za ka yi amfani da ita wurin tallata ɗan takararka wa'anne irin rubuci rubuci ne za ka yi da wasu sauran abubuwa da sun ga shaya haka nan akwai wani abu guda da mafi yawancin matasan ba su fahimta ba ne. duk abin da ka nuna lokacin da hake ɗan takararka to wannan abin yana haɗin kowa a kai matsayinka na ɗan adam sannan kuma kowa a ɗan takararka matsayin ɗan takararka wanda ka yarda da shi ya to kamar cikin 'yan takarar da ka tallata ko kake tallatawa menene galibi yake nunawa a game da su da su ɗin ne suka kasance ƙwarin gwiwarka da ya sa kake ra'ayinsu so gaskiya ina da ƙwarin gwiwa na nagarcinsu musamman shi ɗan takararmu na gwamna zama ne dattijo ne kuma yana da 'yan shekaru waɗanda za a dubi a dube shi a ce lalle wanga dattijo ne nagartacce ne kuma matsayin uba yake ga duk wani wanda a karkashi ne wannan kwarin gwiwar da nake da shiya shi yasa na ji cewa ba ni jin tsoro ko kuma ba ni jin na yi kasa a gwiwa wurin tallata wannan ɗan takaratawa ga idon duniya kowa ya san alaka ta da shiya. Arewa wasa a ba kan ba ma ba. Kasar Hausa a to madalla a ƙarshe dai an samu waɗansu shawarwari daga jagorancin matasa a jihar ta sokoto dangane da yadda zai fi dacewa matasan su rika tafiyar da wannan harka ta nuna goyon baya ga gwanayen nasu na siyasa shugaban majalisar matasan jihar ta sokoto ambasada yakubu abubakar na daga cikin masu wannan aiki wanda kuma ya ce sun hango hakan abin ma da ya sanya su yin wani tanadin da farko dai mun yi wasu abubuwa guda biyu wanda muka gabatar kafin lokacin zaɓe a matsayin na jagororin matasa na farko mun yi kira ga matasa da su yanke katin zaɓe kuma su je su ansu na biyu kuma mun yi kira ga matasa da shiga cikin sha'anin siyasa domin a dama da su in ma za a shugabancin suna za a mulka mun yi kira ga a yi zaɓe ba tare da tashin hankali ba mun yi kamfen birni da ƙauye na jihar sokoto wurin ganin cewa a yi zaɓe ba tare da tuna ba wanda aka kira board notified campaign kowa ya san sha'anin siyasa dole in an ka aje biyu ko uku ɗayan nan dai shi zai shugabanci so da wannan zan hora da waɗanda suka samu nasara abinda a kira na gare su shine da suka tallata ya riga ya kai gaci don haka su yi ƙoƙari wurin ganin cewa sun ba da gudunmuwa wurin kira ga wa'annan shugabannin nasu domin su yi abubuwan nan da suka alkawari lokacin yakin neman zaɓe wannan zai taimaka wurin ganin cewa sun ba da gudunmawa mai ɗimbin yawa ga wannan gwamnatin da suke goyon baya domin ko tallata abubuwan da sun kai shararwanta kaga an samu ci gaba wanda bai san akwai wani abubuwa ko inda zai je ya same shi amma yana dan kasa ko dan jiha kaga zai sani ya je ya same shi a bangaren kuma inda ba su samu nasara ba nan ne kalubale yake domin kasan siyasa akwai adawa haka kuma akwai wani sabon abu da ya bullo yanzu wanda aka ce mahasada ko kiyayya wanda da babu shi gaskiya mu na mu sani siyasa ake yi dori wanda ka kasa naka na kasa nawa amma kuma yanzu abun ya koma wani abu can daban wanda ba saba gani ba ta hanyar da ana wa juna ba fata ana son a da dukiyoyi wata lokaci ma har da rayuwa so a bangaren wanda ba samu nasara ba shine ina kira gare su da su dage wurin ganin cewa sun yi kira ga wa'in gidan samu nasara cewa su yi abubuwan nan da suka ɗauki alkawari za su yi domin da rai da ka zama shugaba kowa ya riga ya zama naka hakkin kowa ya rataye a kanka don haka ina ganin bangaren da ba samu nasara ba ya kamata su dage wurin binciko abubuwan da ya kamata domin su yi suka mai ma'ana wadda za su kara aza gwamnati a kan hanyar da ya kamata domin koyoshe yabo yana kara dallashin mutum wanda in aka basu da masu yaba su dai to kaga abubuwan ci gaba na iya karanta amma in ka hada da waɗanda su ja hankali kaga daga nan muna iya cin ma biyan bukata domin ganin cewa rumun demokradiyyar da muka wahala akai bai je ga banza ba. To madalla, jama'a da waɗannan shawarwari na ambasada Yakubu Abubakar. Wato shugaban majalisar matasan jihar Sokoto za mu dakata cikin wannan shiri na dandalin matasa na wannan mako. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Musamman wakilinmu na Sokoto Muawiya Abubakar Sadiq, naku Muntaka Ahiwa nake sallama da ku a kasance lafiya.